Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hukumar bibiyar gudun hijira ta ƙasa da ƙasa IOM jiya jama'a ta ce rufe kan iyaka ta ƙasa da kuma tsauraran matakan da aka ɗauka ta sama a jamhuriyar Nijar biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli ya haddasa matsaloli ga yanayin hijirar jama'a a ƙasar. wanda hakan ya jefa dubban 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa muhallansu cikin haɗari. Juyin mulkin da shugabannin sojin Nijar suka yi ya kawo ƙarshen gwamnatin shugaba Muhammad Bazum wanda aka zaɓa a dimokuraɗiyyanci ya kuma kai ga tsare shi a gida. A wani taron manema labarai a birnin Geneva jiya Juma'a, daraktan yankin yammaci da tsakiyar Asiya na hukumar ta IOM Chris Gascon ya ce adadin mutanen da aka raba da muhallansu ya kai dubu bakwai da goma a jamhuriyar Nijar ciki har da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da kuma waɗanda aka raba da muhallansu daga wasu ƙasashe. A halin da ake ciki kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield za ta je kan iyakar chadi da sudan ranar talata don ganawa da 'yan gudun hijirar yakin sudan da kuma kungiyoyin agajin da ke taimaka masu ganin yadda ake ta samun rahotannin kisan kiyashi na kabilanci da kuma cin zarafi a badalance masu nasaba da tashin hankali a yammacin darfur akwai haɗarin yiwuwar tashe-tashen hankulan na sudan su zama wani sababi mai ɗorewa wanda zai buƙaci sa hannun ƙasashen duniya abinda wani babban jami'in gwamnatin amurka ya gaya ma manema labarai kenan jiya juma'a jami'in ya kara da cewa amurka za ta ci gaba da kokarin ganin an ɗau mataki kan waɗanda ke da hannu a waɗannan miyagun ayyuka kuma jakadiyar na da abun faɗi da yawa in ta isa wurin amurka dai ta sha kiraye-kirayen a kawo ƙarshen wannan faɗan. jiya juma'a kasar pakistan ta ce wani manjo na soja da wasu sojoji biyu sun mutu a wasu arangamomi biyu da aka yi da 'yan tawaye daura da kan iyakar kasar afghanistan mace-macen sojojin na baya-bayan nan ya sa adadin sojojin da suka mutu a fafatawar da aka yi da 'yan ta'adda da kuma hare-haren 'yan tawaye a faɗin ƙasar a wannan shekarar ya zarce 200 jiya juma'a sashin yada labarai na sojin pakistan ya bayyana cewa wasu bayanan sirri sun taimaka wajen kai farmaki da sojoji suka yi kan 'yan ta'adda a gundumar waziristan ta arewa da ke kan iyaka. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa a Amurka Jack Sullivan jiya Juma'a ya gana da tawagar shugabannin hukumomin yaƙi da almundahana na ƙasar Ukraine ciki har da daraktan ofishin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar ukraine simon krivonos da mai gabatar da ƙara na musamman kan batutuwan almundahana alexander klemenko da kuma babban alƙalin babbar kotun shari'ar cin hanci da rashawa vera maikolenko a cewar fadar white house jami'an sun tattauna kan irin ci gaban da aka samu a ukraine kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma batun kare 'yancin muhimman hukumomin gwamnati a halin da ake ciki kuma an tsaida cewa shugaban ukraine vladimir zelensky zai halarci taron shekara-shekara kan batun ukraine wanda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi a birnin new york a wannan watan abinda jakadan albania a majalisar ɗinkin duniya ferid hoxha ya gaya ma manema labarai kenan jiya juma'a. a ƙarshe ƙasar koriya ta arewa ta cilla makamai masu linzami da yawa zuwa kogin yellow sea da safiyar yau dinnan asabar a cewar rundunar sojin koriya ta kudu labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. na godiya. Ani na godiya. You bai there. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya Lafiya kalau alheri ya gida ya kokari. Lafiya lumi ina ga ina ga kai ma za ka kana niyyar shiga siyasa kenan tun da ka fara da <laughs> buɗe wannan dandali da eh. waka fitattun yan waka kin san shi bakon ku ne na wannan mako. Ba da irin wannan ba ba za iya gaje shi da wani ba. <laughs> Ya yi wake da dama amma kin ganin siyasar nan. inda ya fi shahara kenan. to ai sha nake karance wani sabon zabe za a fara a wata kasan oh. kuma <laughs> ah, a an gama aikin gama ya gama <laughs> to sai ban zo gana in Allah nuna mana baki. to Allah ya da aban sun ma'amin to baba an yi rashi gaskiya wallahi mutanen kuma sun ga ah, jarabta da farko ah, wato sarkin gwanja ne allah ya karbi ransa don haka muna miƙa ta'aziyya zuwa ga sarkin musa kumasi kuma sarkin zango mai riko ke na alhaji ibrahim abdulrahman da baki ɗayan mutanen kumasi musamman ma 'yan kabilan gwanjawa na kumasi na rasuwan sarkin gwanjawa alhaji ishaka abdulrahman ta'aziyya ta musamman ga iyalansa to Allah ji kansa da rahama har yau gaisuwar ta'aziyya zuwa ga al'ummar kumasi da sarkin kado na akra wato alhaji tanko na rasuwar yayansa alhaji abubakar cuta wanda aka fi sani da alhaji baban uwaye a birnin kumasi wanda shi ma allah ya masa cikawa a farkon wannan mako to allah ji su duka baki ɗaya da rahama da sauran magabata duka mu kuma kyauta tuna namu ƙarshen. to amin sun ma'amin bari mu shiga a gurguje zangon gaishe gaishe sabili da muna da wannan doguwar hira da bakonmu na mako ko? Kwarai kwa. Yawwa to gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta bari ya huce zuwa ga rabirin Jamilu Abba sai Badamasi dan da muge mai shayi da Muhammadu Nura Salifu Maradi sai Sanusi Madatai da magaran da Dauda dan mayaki maraɗi da baban gida buba fajewa ta kai sai fa'ilu ɗan ladi mahuta da fidausi ibrahim na'ibawa da ciroma mai turare dumjiya sai salisu isa garkuwar maraɗi da isuhu mai gyaran rediyo garin umaru sabuwa sai umar ari badai abadam allah sa aka sunayen nan suke baba da isa jakan mai saje da mansur baba wuro sai labo salisu garin umara sabuwa da sanusi abdullahi maradi sai lawan sade daura da yusuf fana latsa da salisu dan dogo garin mamman sai liman sani garin umaru sabuwa da mai gabatarwa duka masu gabatarwa baba mm, da gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga baban gida abubakar garin umaru sabuwa jihar maradi da fatar an tashi lafiya To kuma wannan gaisuwa ta abin huce da sada zumunci da muke miƙawa zuwa ga isun dila faki da kuma mai martaba hakimin faki alhaji jafaru aliyu da mai martaba sarkin faki alhaji sani jafaru aliyu ta sai kuma sarkin hausawan gareji oloji alhaji rabi'u gora da sha'ibu mai bulawus da kuma amadu mai bulawus na alhaji nura fafota kofar gabas da alhaji haruna walo da kuma gambo alaska da bala gidan sharifai sai kuma magaji gadon kaya faki da aminu gidan suke jiki tutu ya sai kuma kuma yakubu izi da hamza yalo da yahaya na'an yalo faki da audu kwallo faki sai kuma yahaya mai wasko bakanikin mashinin da jamilu gidan fulani da ashiru mai barkono kofar gabas faki da jamilu da jamilun allo masallacin idi da alhaji ibrahim mai kanwa masallacin idi da alhaji bashari mai katako bakin kasuwa faki da alhaji harusu na alhaji tasi faki da gali radio da Ɗahiru Danju da Masudu Alasan da Murtala Danfaki da Ali Tsungur Mai Blouse da Alhaji Nuhu Tsagi da Alhaji Nuhu Tsiga da Nuhu Lawal Faki da Macido Sarkin Ruwa Faki da kuma Garba Sabiola Gashuwa da fatan sun tashi lafiya. To amin sun amin a baba ke cewa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da waɗannan eh, gaishe-gaishe 'yan kalilan da ke na dukansu waɗanda suka fito daga da muka samu ta wannan hanyar sada zumunta whatsapp a lambar wayar mu ta a wannan dandali wannan ta fito ne daga hannun shi ba komai eh, ya ce ba kawai ya ce salaman rediyon amurka mai albarka ya ce sunansa bature mai arsenal daga unguwar mai laya maska karamar hukumar huntuwa jihar katsina ina muku fata alheri shi kenan gaskiya <laughs> muna maka fata alheri mun gode da sako to sai wannan ta karshe da za mu karanta a yau wanda da ta fito daga hannun ibrahim m muhammad riba headquarter karamar hukumar danko Wasagu jihar kebin najeriya allah ya sa haka ne yake so a mika mashi gaisuwarsa da farko ga iyayensa da babban yayansa dan a'i mai shayi baka ba kazami da abubakar na moda riba da yayansa da kannansa nasiru muhammad riba to ban san kowane ne yayan kowane ne kanin dai sunan nasiru ne da abokinsa muhammad jinaidu sai mansur ashkola da sauran 'yan majalisar shayi da malam sani mai shayi da fatar an tashi lafiya. baba ga fili ga doki. Hmm. Yau ga dauda ka hutu rarara da kuma baraka bakin. Yawwa haka eh, yake. haka Sai mu je mu ɗauko wannan hira ke da. <laughs> Warahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan kafa ta sadarwa ta BOA ma'ana Voice of America muna alfahari da ita muna kuma ƙara jaddada goyon baya akan yadda suke kokarin yada wannan harshe namu sunana dai a takaice wanda aka fi sani da wanda aka fi sani na da shi shine rarara amma suna dauda adamu kahutu an haife ni a garin kahutu dan ja local gamman katsina state na yi makarantar firamare na dan ja local gamman wanda anan na fara secondary wanda ya ka da sun na ta dauko ni aka dawo da ni jihar kano da neman karatun addini alhamdulillahi bakin gwargwado mun yi iya abin da allah ya bamu wani tudu wani gangare muka faɗo kan sana'ar waka na san za a iya cewa wani dalili ne ko ko menene ya sa nake ya aikacewa na shiga sana'a ta waka to abinda ya sa ni ne shiga waka na shiga alhamdulillah da kyakkyawar zuciya ta ina da saƙo ko ko saƙuna da nake so in bada wanda ba zai yiwu in bayar su shiga da wuri ba ko kuma su me aka su je inda nake so su je sai na ga kafar ne aka cewa hanyar ko dai jarida ce ko kuma harkar wake-wake kuma irin faɗakarwa da ake yi to shi dauki layin waka ma'ana an maka haihuwa ko an maka da suwa ko kuma an maka wani biki ko an maka sarauta zan ba gudunmawa to ta hanyar waka ne zan yi akwai wanda ba zan iya bashi kuɗi ba sai dai wannan gudunmuwar to alhamdulillah a takaice wannan niyyar ce ta sani sako wanda ya kamata in gaya ma shugabanni da kuma yan uwana talakawa da kuma matasa wallahi saboda haka na shiga kuma alhamdulillah an samu nasara tunda har mukan iya faɗa mutane suna jiran abin da za mu ci eh, yanzu na ɗauki akalla shekara mai aikata sha tara zuwa ashirin kenan. Eh, ina. E eh, aini na ma fi iya waka sarauta. e saboda in ka ji maganganu na wani zai iya cewa ya aika cewa manzanni na mutanen da amma dai da na zo shi kuma allah da yake tsarin da yake da abin da allah ya tsara maka shi kake yi to kuma sai duk wasu wakoki na na siyasa suka fita shi eh, zan yi tunawa ko yanzu Hamisu Yusuf sarkin kahutu sanne da hutawa. Hamisu takawa lafiya muna ya ba aikin ka A cikin wakokin ka wacce ce ba kan da ya eh, kuwa waka ta bakan damiya wadda muke cewa in kai ne a gaba annabu kai ne a gaban kowa kai ne a gaba kai ne a gaban kowa wani irin kalubale ake fuskanta a harka ta waka ganin cewa ga shi kayi shura an wani irin kalubale kake eh duk kalubalen da nake fuskanta wanda daman na san zai iya samu na ne saboda duk shi lokacin da aka ce maka wata nasara ta samu ko kuma ɗaukaka to maintain din ɗaukakar ka gane kamar tafi da ita ko kuma iya marjin ɗinta shine shine ne matsalarta to muna yin bacin gurgudu kuma duk wanda zai kawo matsala mun san ai yana yi ne saboda wannan nasarar ta samu ko kuma an samu wannan ɗaukakar ne yake yin yake yin ko ko yake hasada kuma ita hasada ba wanda bai da ita iya manajan din da mai karke ta zuciyarka wane ya zama dan me zai zama wane ya zama ni ban zama ba to idan kai manajan wannan shi kuma Allah ba abin da baya iya yi amma kowa ko da kai da kaninka da kai da ka ma idan waka kuke yi idan kai yayi zaka so a fujin taka akan tashi ɗanka ke don wannan to ga in ma ka ce wani wani bai da hasada a maintaining hasada wani ba iya rikewa sai nuna a fili amma dai wani kalubale da na samu wallahi dai na san bakin gurgudu ana samun kalubale na bangare yanzu abin da ya fi damun mu shine bangaren magoya baya saboda mun zo mun yi bakin gurgudu ni a bangaren da na fi karfi mun tallata dan takara ya ci zaɓe to ana ganin kuma dan takarar yanzu su a tunanin su bai yi abin da suke so yi ba to kuma ba lallai bane a ce kowa sai an masa abin da yake so amma shi a yanda yake ni ni ban canza ba a yanda na shi nan har yanzu haka yake saboda idan ma yayi laifi ba masu mai bane zai yi laifi amma dai ni wallahi ban ga wani wallan wanda na zaɓa ba kuma ban gida na sani ba kuma ina faɗa gaskiya a gaban shi ina kuma faɗa gaskiya a gurin jama'a. A ci kana faɗa gaskiya a gaban shi shin kun taɓa misali a haɗuwa da kai da shi ka ce mishi to ga abin da talaka yake cewa talaka ya zaɓe ka dan kaza da kaza yana cewa ba ka kaza mm. kuma shin ka taba yin wata waka da za ko da baka gaya mishi baki da baki ba a waka ka da isar masa wannan sabon talaka eh to na alhamdulillah na bayar a rubuce saboda ban same shi na mai magana baki da baki ba tun wani dogon lokaci da muka haɗu wanda muka je gaba ɗaya ta jihar kano amma dai na bayar a rubuce yanzu ma kuma na ba da sako na muna da kungiya tatin tatin muna so mu je mu ganshi kuma saboda dalilanmu na wa'annan ko wasu abubuwa da ake faɗa wa'anda mu ban fahimci abin da za mu iya gaya mutane ba ka gane su kuma abin da suke gaya mana muna so mu gaya masa misali menene abin da ba ku fahimta abin da za ku gaya mutane dangane da kokensu kamar mutane suna ta me suna maganganu akan daga akwai mai aka layin gas da aka ɗauko ana so a kawo shi kano akwai titin da ake da kano zuwa abuja akwai wani ɗan ƙaramin misali kenan akwai kuma titi da ake so a yi daga kano zuwa lagos eh, yau kama ana ganin lokaci ya yi zai iya ƙurewa to wannan muke so idan mun je in allah ya sa mun sadu da firzan ko kuma akwai ma makusantar shi wanda mun fara gaya musu wanda na san sun gaya masa abu yana faɗa kuma ni ma a gaya ma. Ita yanzu idan zan yi waka kada in je in yanke masa hakunci ko kuma in yanke miki hakunci. Saboda idan ya faɗa ne ya ce kaza da kaza shine zan samu damar da zan ce mai mutanen Najeriya ko kuma mabiyansa ga abin da ake ciki a bangare kaza ga abin da ake ciki a bangare kaza amma ban adalci zan yi in kuma zan yi rashin adalci to zan yanke masa kunci in ce kawai an ƙi yin kaza an ƙi yin kaza shine magana ta gaskiya duk wanda zaka ko challenge din shi zaka yi idan ya zo bangaren da ya wani abu na gaskiya ka faɗi gaskiya idan kuma an samu sabanin haka sai ka faɗa ba har nan wanda muka sani ne ba ya canza shi akai ba wanda muka dauka daga inda muke ne muka kai shi wani guri muka ce mun yabe shi kuma ce ba wai aljani bane ko a'a mutum ne wanda yanda muke magana da ke haka ake magana da shi saboda ka zan iya gaya masa magana ta mai alsa koken talakawa shi kuma zai iya gaya min abubuwan da shi ya taho da su wanda talakawa ba su sani ba wanda misali zan baki ba yana son yabu bahar ba aikin da aka yi a Legas ba yanda za a yi wanda shi ne sani sai an gaya masa ka gane wanda aka yi a Maiduguri wanda yake sakwata bai sani sai an gaya masa to irin haka abubuwan suna da dama waɗanda za a iya yin comparing da su amma ba za ka yanke ma ban da aikin shari'a ka ce za ka bangare daya ka ce kuma za ka yi adalci idan suna son har yanzu suna son buhari su ba da su ba da wani abu domin kai musu waka kana son abin da su bayar da cewa har yanzu ana tare da buhari eh. eh alhamdulillah ai ai ni ne tabbata a tare da Buhari so don talakawan da muke magana abinda nake tsammanin za su hada sun ninka shi kamar goma kuma alhamdulillah na zo na yi waƙoƙi na ce har yanzu ba mu tsaya ba don mun fara yin waƙoƙin saboda abubuwan da muka gani na aikin sun yawa maimakon 199 sai muka zo muka samu abin ya fi dubu ma da tara in za a iya rera guda ɗaya. Eh akwai e, sun fito sosai in kika duba YouTube da sauran abubuwa in kika duba ayyukan janar Buhari akwai daga bakin mai zaɓe akwai sannu da kokari ba ba da kokari ba ba. Wannan wadda nake cewa daga bakin mai zaɓe muna la'ayin baba. abu kuma da nake zuwa sanne da kokari ba ba mu ba mai mutunci ba kama na ayyuka gaske an rasa masu nunawa abu kuma ayyukan janar buhari tabbas suna da dama duk mai musu ya zo ga wasu zamfaɗi a fili akwai kuma a tambayi gwamnoni. ji ka ji bakon naka baba kwarai kuwa yana da tarihi da ke da ke bada kwarin gwiwa kowa ma na iya kaiwa inda Allah ko kuma in kasa kokari to Allah Allah ya kara nasara Allah ya kara basira ya kuma bada nasara a wannan sana'a amin sama amin to baba tun da Kano muke bari in tsaya Kano dai da wannan labarin da na taba bada shi da jimawa amma kila kai ma ka ba <laughs> kila ma ka ba ce da dai a Kano ake bari a tsaya kana wai wani bakano ne baba ya tafi kantin kwari hmm. ya so shadda ka sa akwai wata irin shadda mai arhaci amma kallinta eh eh haka ne wani buza yake <laughs> haka kallinta kama kama da hmm. yawwa ya samu dan canji shi je so wannan shida aka dinka mushi kaba-kaba da ka ganshi zaka ce mai naira a <laughs> shi ke ya tafi wani gidan cin abinci ya tafi gidan cin abincin da ya samu an cika makil hmm. da ya shiga shi da yake da taguwar kawa eh, ya shiga kawai sai kowa yana kallon shi aka bada wuri eh. ya zauna ya zauna shi ma yana ji eh. suturar nan ta kai ta kawo sai kwala mai abinci kira da dai kira ta ko nan da na aka zo tun da dai eh. kamar yadda na ce shi ya yi a shiga masu kuɗi. kamala. Yawwa, sau an masu mutane mai neman a bashi abincin 500 mai 250 sai ce hmm. haɗa mun eh, plate na dubu biyu. Kai, <laughs> lalle ya tabbatar da babban ne. <laughs> Oga Kowa ya kalle shi. kowa zuwa ya kalle shi sai ce to nan ma su ma kowa ke musu plate na dubu biyu <laughs> a sa naman kaza a sa eh. kwai a sa wannan orishi rishi biyar eh, bawa duk dai a <laughs> eh, haɗin gambiza wa haɗin gambiza kowa aka yi mishi aka sa mishi na dubu dubu mm. dubu biyu mm. ya ce ya gyatsa ya ɗauki tsinken sakuce yana sakuce mm. ta yawwa sai ce a kawo musu lemu na eh. ɗari biyar da aka kawo kowa ya ce wa ana kallon shi ana ta cewa ran kai daɗe eh, eh. sai kayi sai kayi mm. sai shi ke nan da ya ga aka madubi a ƙasa ya sa madubi ya sa ko da shi a ƙasa ya eh. duba sai ce su ma duk kowa ki bashi lemo na ɗari <laughs> ɗari biyar biyar <laughs> yana wata juye awa ana haba yau ita kan kai hmm. ciniki ƙwarai kwa haba irin wa'annan ba kwastomomin ake so sosai shi ke nan baya ya gama ya gama ce yana sakuce yana sakuce yana karkada kafa ya ɗaga kafa yana hmm. karkada kafa karkada kafa sai kwala kiran mai abinci eh. ta zo nan da nan sai ce mishi ya ce mata ki kawo min receipt na kudin abinci na kana kuma <laughs> duk waɗannan kowa ya kawo <laughs> mishi receipt din kowa sai ba kowa ki ba shi receipt ba shi receipt din zai biya abin sa kenan <laughs> na ci abinci shi na ɗari biyar ko kuma ɗari biyu da hamsin <laughs> ya riga yanzu an ce wa a haɗa shi da rutsi da dubu biyu da ɗari biyar <laughs> mutanen fa suka ce da wa aka haɗa su wai sai duka sai duka wai to ai kun ci abincin da ba ku so ku ci ba da ai sun samu karfin duk bugu <laughs> <laughs> gobe wato mai neman ya ci ɗari biyu a can ya samu na dubu biyu ya ci. To mama, eh, eh. Eh, kai ne kai ne mai wanda ka ci da ɗari <laughs> dubu biyu da ɗari. Ah ni na san yadda za a yi a sasanta gaskiya amma <laughs> ai ba shi ya ci wani, na ci. Kila mai tuwon na sai na tafi su na Amurkawa. <laughs> a yi. sai a a rubuta suna su su rika zuwa suna biya a hankali a hankali <laughs> wani bai sai ke da ana yi na na hmm. to na ga malama na daga mana hannun sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya kuma makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri da arewa Kano gadin na arewa na Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.